Blows Online TV. Blows Online. Ah, daga jiya zuwa yau. Maganganun da ke yawo cewa zuwan ka mafara da dawowa ka ana filayen wani sabon script wanda ya ɗaure ma jihar Zamfara kai. Cewa duk wanda yake hu'e su in ma da a jihar Zamfara yana gidan dauda. wai <laughs> me ke cikin wannan sarƙar ta zuwa mahura da dawowa to a dokta wannan tambaya da kai kasan cewa yadda sha'anin sallah yake bayan an gama azumi akwai sallah to cikin kuma irin abubuwan da ake yi shine a ziyarci yan uwa da abokan arziki to zuwa na talatin mafara gajiya ranar sallah shine in cika wannan al'ada da ake yi ta ziyara yan uwa da abokan arziki to abdulaziz ya ɗaya daga cikin abokai na arziki dalilin da ya sa na je talatin mafara muka gaisa da sauran al'umma ba ke da ba kuma nan kaɗai na tsaya ba an ganka maro an ganka bungudu a dawo na tsaya a garin maro na je na gaida ba na gane maro da na ban maro kuma na shiga bungudu na je na gaida sarkin fulani mu gudu kafin na shigo cikin garin guso aka ci gaba da wannan sada zumunci a jiya wanda har yanzu amma your excellency bara kai sallah anan kana cikin jami'ar apc abinda ke faruwa a gidanka bai faru ba al'umma za su so su san saboda ka san akwai hasashen cewa ba wai dinkewa kori guda ba mm. cimma matsaya wadda take ita ce matsaya shine yiwuwar samun nasarar apc a zaben shekara 2020 so kuma mutanen da muka gani ko al'ummar zamfara ke gani da gajiya zuwa yau da kalaman da ke biyowa ga ziyarar da ake yi yana alamta cewa akwai wani abu muhimmi da zai iya faruwa so ni ga nawa tunani ba wani abu ne sabo ba wanda ya faru illa abin da zan iya cewa shine kamar yadda ka yi magana waccan sallah idan za ka tuna a lokacin waccan sallah apc ba da take ba kowa gidansa ya sani to bayan wannan sallah allah ya kawo ya shiga cikin al'amarin na apc an haɗu an zama ɗaya to ganin wannan ya faru tun da yanzu an zama yan uwa an zama ɗaya to ai kusan za ka iya ganin kowa a gidan kowa saboda wannan maslaha da aka samu a tsakaninmu a cikin wannan fati to yana ga watakila shi sa kake ganin mutanen da kake tsammanin ba za ka gan sun zo gida ba sun zo mun gaisa mun tattauna an yi zumunci your excellency akwai yiwuwar cewa akwai baraka a tafiyar apc a zamfara distinguished senator kabiru marafa da ya zo kaddamar da ba da tallafin abinci da tsohon gwamnan jihar zamfara ya taimakawa wa al'ummar musulmi da shi musamman magoya bayan jam'iyyar apc ya yi kalamai kausasa waɗanda suka tsoratar da mutane cewa musamman yunkurin gwamna na shiga jam'iyyar apc bayan ya yi nashi kalamai sati ɗaya da koma aminu jaji ya ce wannan kalaman ba da yawon ku stakeholders na apc aka yi ba kalamai ne na marafa kuma shi bai tare da wannan kuma ba matsayin jam'iyya ba ne in fact shi ya ce ya goyi baya da matolle da duk mai son shiga jam'iyyar apc ya shiga akasin sakon da marafai sai na cewa da yawunku ne kuma jam'iyyar apc kai me matsayarka tonda Blowers Online TV. Tonda Blowers Online.